a wannan yammaci na ranar juma'a 20 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan tara shekara ta miladiya 2008 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma a inda muke cikin tafsirin suratul hud a jiya mun kwana akan aya ta talatin da nawa za mu tashi ayata talatin da hudu kafin nan a ayata talatin da biyar kafin nan za mu karanta abin da ya zo hannunmu na takardu bakin gwargwado wannan takardar ta fito daga wani hannun wani dan uwa bayan ya yi kyakkyawar addu'a da fatan alheri yake cewa dalilin rubuta wannan takarda shine lalle ni na kasance babban dan da'awa ne na shi'a sannan ni matashi ne mai jini a jika mai kokari sosai gurin karatun alkur'ani mai girma da sauran littafai irin namu na 'yan shi'a to amma yanzu alhamdulillahi na gane cewa shi'a bata ne ba shirya ba domin a gaskiya na gamsu da ɗan bayanin da kai akan shi'a sannan ina mai addu'a ga sauran mutane da sauran mutanenmu na shi'a Allah ya ganar da su kamar yadda Allah ya ganar da ni domin shiriya tana wurin Allah don Allah malam ina son a ci gaba da faɗakarwa ga sauran 'yan uwa don Allah ya sa su gane gaskiya ya kuma ba mu ikon bin ta to fatanmu kamar yadda ya kare wannan wasiƙa tashi da cewa muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya kuma ba mu ikon binta ya kuma nuna mana bata-bata ne ya kuma ba mu ikon kauce masa abinda duk muke faɗa ba muna faɗa ba ne don ran wani ya ɓaci don mu daɗaɗa ma wani ko don mu ɓata ma wani a'a muna faɗa irin abinda dai muka fahimta ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu kuma muna faɗar su ne bidafi'ir shafaqa bidafi'ir rahma bidafi'ir rahma tausayi na yan uwanmu shi yasa muke faɗa musu wannan ba ma faɗa don wani ran shi ya ɓaci ko mu gallaza mu wani addini ne na Allah ba na kowa bane kuma shine ya dora mana umar ya ɗora mana nauyin mu faɗa abin da muka sani wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna saboda haka ba mu da ikon mu boye da wani ya ce mu boye ba mu da wannan ikon domin mu ma Allah ne ya samu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wanda zai boye abin da ya sani na ilimi na gaskiya saboda wani ya ji daɗi ko saboda kada wani ya ji haushi to wannan zai iya faɗawa cikin tsinuwar da ubangiji madaukakin sarki zai yi masa tsinuwar da annabawa suka yi wa waɗanda ainihin suka boye gaskiya lo inal ladzina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu isa ma kanu yaf'alun don haka muna yi wa ɗan uwa farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya gane a cikin ɗan bayanin da muka yi kamar yadda ya faɗa ɗan bayani domin dukkan bayanin da za mu yi muna yin shi ne a kan gaba idan muka zo kan wata gabar da take da alaƙa da abin da za mu faɗa sai mu faɗa ba wai muna ɗauko bayani ba ne ko da da dalili ko ba dalili a sai mun zo kan gabar karatu to kuma an zo kan gabar karatu ba damar a tsallake mu ba ma karatu ɗan tsallake don da aka zo kansa to sai mun tsaya mun faɗi da muka fahimta da abinda muka gani a rubuce daga malamai in ya so wani sai ya ce karatun ma dan shi ake yi yanzu kaga bara da yake an samu gaɓoɓin da za a tsaya da yawa kun ga ai ta tsayawa amma bana kun ga ai da yake duk shi ne mun dai ta wucewa to haka nan duk sanda kuma abubuwa suka zo za mu faɗa saboda haka 'yan uwa sai su yi haƙuri ba ne mu ci zarafin kowa ba Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ganar da mu gaskiya shi kuma ɗan uwa Allah ya ƙara ba shi jajircewa kuma wannan lokaci da ya bata na karance-karancen littattafansu to zai amfani da wannan karatun da ya wajen ƙara fitowa da waɗanda ba su gane ba munin aƙidar da take ciki na ba shakka na san iya ɗan karatun da ya yi shi ma zai ga wasu abubuwa da za su girgiza shi to babu shakka wannan karatun duk da cewa abin da ya karanta ba wani abu bane na alkhairi to amma kuma zai iya zama alkhairi ta fuskar ya fito wa mutane ya ce to ga irin batan da yake ciki yadda ya yi kokarin yada waccan da'awa ta shi a yi kokarin kuma yada kishiyarta ita ce da'awar sunna Allah madaukakin sarki ya ba mu jajircewa ya ba mu hakuri sai wannan shi kuma <clears throat> da yake tambaya akan yi masa bayani game da niyya niyya na ayyukan ibada kalmar niyya tana zuwa da ma'ana biyu ana nufin niyya ka yi abu don Allah tsakaninka da Allah wanda tana daidai da kalmar ikhlasi in an ce niyya ana nufin ka kyautata niyya tsakaninka da Allah wato ka yi abu don Allah ba don wani ba wannan shi ne abin da ya zo cikin hadisin innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ana nufin yin aiki dan Allah wanda yi ba dan Allah ba to niyyarsa ta zama batacciya wanda yi dan Allah niyyarsa ta zama karbabbiya kaga kalmar niyya anan ana nufin yi dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ghaza fi sabilillah wa lam yalwi illa iqalan falahuma ma nawa wanda duk ya fita yaƙi don ɗaukar kalmar Allah yaƙin da ake fita don ɗaukar kalmar Allah amma shi kawai ganimar da za a ciwo a gurin yaƙi ita ce niyyarsa annabi ya ce falahu nawa kaga anan niyya ana nufin abin da yi aiki don shi sannan kalmar niyya ana nufin tamyizul ibada min ghairiha ko tamyizul ibadati eh, min ghairiha in za ka yi sallah azahar ka san azhar za ka yi ba la'asar ba in za ka yi azumin farilla ka san na farilla za ka yi ba na nafila ba kaga wannan niyya ake kiranta amma kuma ana nufin bambance ibada daga 'yar uwarta ka bambance wannan da wannan to galibi a nan mutane an ce niyya wannan suke kawowa a tunaninsu wannan ma'anar ta biyu wato tamizul ibadat min ghairiha to shi kuma abinda ake nufi niyya anan ana nufin alqasd al'ilmu bishai ka san me za ka yi ka san me kake nufi za ka yi wannan shi ake cewa niyya ɗin kalmar larabci ce niyya amma abin da take nufi in an ce ka yi bayaninta da larabci ka ce alƙasdu ko al'ilmu bishai in na san me zan yi na san me nake nufin yi to shi kenan na yi niyyar abu. wannan shi ne lokacin da na zo na yi alwala bayan kiran sallah a zahar na shiga masallaci na yi kabbara harama na yi abin nan na yi abin nan na yi ikama na yi kabbara harama na san sallah a zahar zan yi to wannan ita ce niyyar ba ta buƙatar ka ce na waito kaza kaza kaza kaza kaza ra ina jin anan majalisi mun yi magana akan abin da ya shafi wannan niyya da saboda ka niyya ba ta buƙatar sai ka furta ta da harshenka matukar ne zuciyarka ta san me za ka yi me kake nufin yi to wannan shine niyyar ka riga ka kulla niyya an gane ko amma wanda zai zo yana nawaitu kaza kaza kaza kaza wannan bai san ma mai ake nufi da niyyar ba shi ya dauka wannan lafazan da yake faɗa su ne niyyar ba tare da cewa wannan ba su da alaka da niyya wannan wasu kalmomi ne kake faɗa amma abin da yake ranka abin da yake zuciyarka shine niyya din an fahimta ko to duk ayyukan ibada ka fahimci in an ce ka yi su da niyya wannan ake nufi in na kwanta da tunanin gobe zan tashi da azumi wannan shine niyyar ba sai na ce na yi niyyar azumi gobe farilla ba a'a kwanciyar da zan yi tare da ƙudurin gobe in Allah ya kai mu ni mai azumi ne shi kenan na kwanta da niyya ko da asuba za ta za ta risken ban tashi ba har abin nan a gari ya waye in yi nauyin bacci to na riga na yi niyyar azumi din duk da ban tashi kuma na yi karanta wasu kalmomi ba haka wannan shi ake nufi niyya haka kalmar niyya tana da ma'ana biyu tana zuwa da ma'anar abin nan yin abu don Allah ko kuma don waninsa wanda anan ne ake faɗar ikhlasi ko kishiyarsa tana kuma zuwa da ma'anar bambance ibada daga ‘yar uwarta ina fatan shi mai tambayar ya fahimci abin da ake nufi da niyya sauraka niyya ba wani abu ne mai wahalar ganewa ba ibnu taimiyya yana da risala a cikin majmu'atun rasa'il kubra sunanta risalatun niyya wanda kawai ya yi magana ne akan niyya a inda ya yi raddi ga waɗanda suke cewa sai an yi lafazi har ma inda yake cewa duk mutumin da aka yi ƙoƙarin a nuna masa ba a lafazi ba a lafazi ya dage sai ya dinga furta ya dinga faɗa da da harshensa da bakinsa to ya kamata in akwai shugaba na musulunci ya ɗan hora shi ibnu taymiya ya faɗi wannan to sai wannan kuma da yake cewa a cikin hadisi ana ruwaya cewa daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama to yaya ake cewa ake cewa mace ba za a ta amsa sunan mijinta ba misali kamar aliyu ya auri fadima yar haruna wai sai dai a kira ta da cewa fadima haruna amma ba fadima aliyu ba yaya gaskiyar al'amarin yake to ban san me alaƙar al-mushabbah wal-mushabbah wal-mushabbah bihi anan ba maganar aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam in an tashi fadar ubanta sai a ce aisha bintu siddiq ba ka ake cewa ba aisha bintu abubakar siddiq ko aisha bintu siddiq ko as-siddiqa bintu siddiq kaga haka ake fada ba a cewa aisha muhammad babu inda aka taba cewa aisha muhammad bare ka kawo misalin fatima haruna ko fatima aliyu babu inda zaka ga aisha muhammad sai dai ko aisha zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba malamin da yace ka a faɗi haka ina aka taba cewa kada ka ce wance matarwa ne abinda ba a yadda ba ka jingina ta zuwa gare shi yadda kake jingina mutum zuwa ga mahaifinsa an san idan aka ce wane wane sunan nan na biyu yana nufin mahaifinsa ne wannan shine abin da yake zuwa a tunani ka ce muhammad sani umar umar ɗin daga ji mahaifin muhammad sani ne wannan shine farkon abin da zai zo a tunani sai dai idan ba haka ɗan ne sai ya yi bayani daga baya to duk lokacin da ka ce fatima fatima umar abinda za a fahimta umar din ne babanta to ya zama da ka jingina ta zuwa ga mahaifinta to shine nan shari'a ta hana id'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah ku kirawo su da sunayen iyayensu haka ubangiji ya ce ka kowa a kira shi da sunan mahaifinsa ko da matarka ce idan za ka yi mata passport to a rubuta ta da sunan mahaifinta idan za ka sa ta makaranta to a rubuta ta da sunan mahaifinta wannan shine daidai da shari'a kiran mace da sunan mijinta wannan al'ada ce ta turai tura suka kawo mana a kira mace da sunan mijinta randa suka yi fada suka bata ko sun shekara talatin ana kiranta da wannan sunan da zarar sun bata ya sake ta to fa bata isa bata fito ta rubuta wannan sunan kuma sai ka je ta ana kiranta da wani suna sai an maka bayanin cewa wannan fa ita ce waccan fa yanzu ta sake aure ne sun rabu da wancan to kaga ai wannan duk ya zama angule da kan zabo kenan saboda haka wannan tashbihi da ka kawo baya da kama da abinda malamai suke cewa ka a yi eh, maganar matar annabi daban da kuma ka ce wance ne, ka jingina ta zuwa ga wanda ba mahaifinta ba to za mu tashi akan aya ta 35 ko bismillah a'udhu billahi minash الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أم يقولون افتراه كوكما سناتي و افتراه شيكا جيشي قل كشيء إن افتريته idan har ni ne na kage shi fa alayya ijrami to laifin ko sakamakon laifi laifin wannan yana kaina wa ana bari'un mimma tujrimun kuma ni ba wanda za a kama ne da abin da kuke yi na laifi ba wannan faifayin da yazo ba shi da alaƙa da kissar annabi nuhu alaihi salam ubangiji ya buɗe wannan sabon faifai ɗin ne cikin aya guda ɗaya domin a ƙara komawa zuwa ga kisar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da mutanensa waɗanda suke ganin cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine ya kirkiri alqur'ani can baya in ba mu manta ba Allah ya gaya mana am yaqulu naftara Ulfatu fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayat to ta yiwu bayan kuma yana karanta musu kissoshi irin waɗannan kamar kisar annabi hud alaihi salam da irin annabi annabi na'am annabi hud alaihi annabi nuh alaihi salam da kuma sauran annabawa su ce kirkira yayi duk da cewa gashi kissar da yake bayarwa ta yi daidai da abin da yake cikin littattafan ahlul kitabi wanda suka ba da kissar kamar yadda yake bayarwa tun da cewa shi bai karanta littafan su ba bai saba zama gaban wani malamin su ba ta yaya aka ya kawo wani labari da ya wuce ba tare da ya karanta shi daga littafi ba in ba wahayinsa akai masa ba aga alamar wahayi ne daga ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu sai yake karanta musu to za su ci gaba da cewa ai shi ya kirkira to shine ubangiji ce am ko kuma ya kolo naftara suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkira alqur'ani ne wannan damiri yana koma zuwa ga alqur'ani qul kace da su iniftaraituhu idan har ni na kirkire shi fa alayya ijrami to sakamakon ko mummunan sakamakon laifi na yana karewa ne a kaina wa ana bari'un mimma tujrimun kuma ni ba wanda ake kama ni ne da laifin abin da kuke yi na laifi ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya gaya musu idan har kirkira alqur'ani ya jingina wa Allah to yayi babban laifi domin wannan shine ijrab din yayi babban laifi in Allah yayi wa laifi ubangiji zai kama shi da wannan laifin Ku ba ku zai kama ba don haka menene na tada zaune tsaye menene na tada kayar baya akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa menene na damuwa idan har ƙarya yake yi wa Allah to ku bari ai za ku gani duk mai wa Allah ƙarya ba zai kai labari ba wato kamar nan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce su ne da cewa me yasa suke damun kansu game da abin da kake faɗa tare da cewa in laifi kake yi wa Allah akan ka abin zai ƙare kamar yadda su ma idan laifi suke yi cikin abin da suke yi to ba Allah ba zai kama annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan ba to wannan faifai ya kare a nan dama an kawo shi ne domin a kara tunatar da kai kamar ana gaya maka cewa wannan kisa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake barwa kafirai fa ƙarya tashi suke kai. to in ƙarya yake yi wa Allah ƙarya za ta kare a kansa to haka nan dukkan wani mai karantarwa a bashi ya faɗi abin da yake ganin shine daidai in ya so in ma ba daidai ba ne kai ka faɗa abin da kai kake ganin daidai ba wai ka ce a hana shi faɗar abin da yake faɗa ba kai ka ci gaba da faɗar naka in ƙarya yake yi to ubangiji yana jin sa shi zai yi maganin sa ba wai sai ka tsaya kai ka yi fafutukar cewa a dakatar da shi ba in kuma gaskiya yake yi kai ka ƙaryata to fa ka sani ubangiji ba zai kyale ka ba shi kuma ubangiji ba zai kama shi da abin da kake yi na laifi ba to sai kuma faifai ya koma bayanin kisar annabi nuhu alaihi salam wa uhiya ila nuhu uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun na'am Allah ya ce wa uhiya ila nuhu sai aka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman cewa babu wani wanda zai yi imani daga cikin mutanenka sai wanda ya riga yayi imani fala tabta'is bima kanu yaf'alun kada ka damu da irin abin da suka kasance suna aikatawa wasna'il fulka na'am واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطب wasna ilfulka bi a'yunina wa wahyina kaje ka ƙera jirgin ruwa bi a'yunina a bisa gaban a gaban idanunmu wa wahyina da kuma wahayinmu wala ne filla ladina zalamu kada kai magana da ni dangane da sha'anin waɗanda suka yi zalunci innahum mughraquna su waɗanda ake nitsarwa ne a cikin ruwa Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa annabi Nuhu cewa abinda Allah ya ɗora mishi ne ya isar da saƙo ya ƙare duk abin da zai faɗa ya faɗa musu shekara 950 yana gaya musu magana ɗaya su bauta wa Allah su daina bauta abinda suke bauta ba Allah ba amma kuma ba su daina taurin kai ba har ta kai dai kat suka ce a kawo musu azabar inda gaske ake ma'ana ya fitar da rai cewa za su yi imani in ma azabar ce sai dai ta zo ta same su to shine ubangiji ya hutar da annabi nuhu a wannan zango cewa to shi kenan ya dakata wa uhiya ila nuhu sai aka yi wahayi zuwa ga nuhu wahayi wanda yake nuna cewa gwagwarmaya tsakanin shi da su ta kare yanzu sai ya zira ido ya gaya Allah zai yi da su ya gama duk abin da zai yi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. cewa yadda al'amarin yake wannan damir annahu damirul qissa ne damirul sha'ni ne da yake nuna cewa al'amarin babban al'amarin mai hadari ne babu wani wanda zai yi imani daga cikin mutanenka sai wanda ya riga ya yi imani illa man qad aman wasu malamai suka ce Kad din nan ta shigo cikin siyakin don a fitar da waɗanda imanin su ba na gaskiya ba ne. wanda tabbas sun yi imani sai waɗanda tabbas sun riga sun yi imani waɗannan su ne kawai za su yi imanin don haka adadin da ka samu su kaɗai ne ba fa za su ƙaru ba iya waɗannan to sai dai kai haƙuri da su wala fala tabta isbi ma na kada ka damu kada ka shiga damuwa da abin da suka kasance suna aikatawa aikin da za ka yi ya ƙare abin da yanzu ya rage wasu na ilfulka ka je ka yi ta ƙera jirgin ruwa ka je ka ƙera jirgin ruwa alfulk shi ne jirgin ruwa kalmar alfulk tana zuwa da ma'anar mufrad tana zuwa da ma'anar jam'i wal fulku allati tajri fil bima yanfa'u an-nas kaga anan tazo da ma'anar Jami. wal fulku allati shi yasa aka ce lati nan wasna il fulka anan jirgin ruwa daya ake nufi ba jiragen ruwa da yawa ba nan mufradin ake nufi kalmar fulk tana zuwa bi ma'anar jam tana zuwa bi ma'ana al-mufrad wato daya singular wasna ilfulka ka je ka kera jirgin ruwa annabi nuhu alaihi salam shine farkon wanda ya fara kera jirgin ruwa a duniya sauraka ne farkon wanda ya fara aikin haɗa katako da ƙusa ya buga kamar yadda Allah ce wa hamallahu ala zati alwahin wa dusur haka wanda ya nuna da kusoshi da alluna na katakwaye aka haɗa aka gina ta sai muka ɗauke shi akan wani jirgi ma abocin allulluka da kuma kusoshi wanda ake kafawa su ne dusur din haka annabi nuhu alaihi salam shine ya fara aiki irin wannan Allah ce bi a'yunina ka je kai a gaban idanmu bisa kulawarmu muna ganin abin da kake yi kuma mu za mu kare ka a cikin nan akwai isbatu al'ainaini lillahi subhanahu wa ta'ala ko isbatu sifatil aini lillahi subhanahu wa ta'ala sifar al'ain ta zo da sigar jam'i kamar nan wasna fulka bi a'yunina kamar fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina kaga anan duk an zo da kalmar aayuni da sigar jami'i wani gurin kuma ta zo da sigar ifradi kamar wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni yake gaya wa annabi Musa alaihi salam wato wali tusna'a ala kuma dan a kula da kai a tarbiyance ka a gaban idona kaga anan sai ta zo da sigar ifradi don da ta zo da sigar jam'i za ka ga an yi izafarta ne zuwa ga damirul jam bi a'yunina haka nan inda ta zo da sigar ifrari za ka an yi izafarta ne zuwa ga ga damirul ifrad za sigar ifrad ba sigar jam'i ba za ga bi ai wali tusna a ala aini babu inda ta zo da sigar tasniya babu inda ta zo a cikin Alƙur'ani. amma akwai ijma'i na malaman sunna akan cewa yuthbatu lillahi aynaini wanda ijma'i ne na ahli sunna gaba daya abul hasan al-ash'ari abul hasan al-ash'ari a cikin littafin sa da ake cewa wanda ake kiransa risalatun ila ahli thagr wani rubutu da yayi ya aika wa waɗanda suke boda cewa faga aqidarsa da an san shi yana bin mu'tazilawa to yanzu ya bar wannan hanyar ya gane cewa bata ce sai ya rubuta wannan littafi inda ya faɗa aqidarsa ta sunna to a ciki ya yi kaito ijma'in ahlus sunna bisa isbatul ainaini lillahi subhanahu wataala to amma saɓanin abinda mabiyan ash'ari suke kansa a yanzu shi shugaban nasu abul hasan ali ibn isma'il al-ash'ari shi ga abinda yake faɗa a cikin littafinsa domin da galibi abubuwan da suka zo a cikin aƙidar ash'ariyanci daga baya ya saɓawa abinda yake cikin littattafan shi abu hasan al-ash'ari din ya rubuta littafin al-ibana fi usulid diyana wannan littafin al-ibana aqida ce ka gani ta yi tarayya da aqida ahlus sunna in baka ce 100 bisa 100 ba akalla ka ce 80 cikin 100 yi tarayya da aqida ahlus sunna haka nan abin da yake cikin littafin sa wannan risalatun ila ahli thagr shi ma da dama ya tabbatar da sifofin da da dama da ash'ariyawa daga baya suke korewa kuma suke jingina kansu zuwa gare shi sannan a cikin littafinsa maqalatul islamiyyin nan ma ya tabbatar da abubuwa da yawa na sunna saboda haka shi da kansa ya hikaito ijma'i na malamai wajen isbatul ainaini lillahi subhanahu wata'ala sannan wasu malamai suna hujja da hadisin hadisin dajjal inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana dujjal yake cewa innahu a'war wa inna rabbakum laysa awar dujjal mai ido ɗaya ne ubangijin ku ba mai ido ɗaya ba ne? ma'ana khilaful a'war kaga akwai isbatul ainaini lillahi subhanahu wata'ala saboda haka zamu ga alqur'ani ubangiji ya tabbatar da wannan da sigar jam'i saboda an idafar ta zuwa ga jam'i aka ce bi a'yunina kaga an tabbatar da sigar mufradi saboda an yi ta zuwa ga ga mufradi kuma duk sanda aka kawo irin wannan uslubi lazimin sa yana zuwa ma'anar lazimin wannan uslubi shine cewa ubangiji yana kula da kai yana kiyaye ka in na ce abinda duk kake yi a gaban ido na kake yi ma'ana ina ganin ka kuma ina kiyaye ka ina kula da abinda kake yi ina ɗaukan mataki akai shine lazimin sifa ɗin. to wani guri zaka ga an fassara wannan bi a'yunina bi lazimil ma'ana a ce bi a'yunina ay bi ri'ayatina wa mulahazatina wa muraqabatina a ce je ka kera jirgin ruwa bisa kulawanmu da sa idanmu da kiyayewanmu kaga duk wannan ana fassarawa ne da lazimin ma'anar domin in an ce bi a'yunina to akwai kula a ciki akwai kiyayewa a ciki an gane ko sauraka wannan ba shi ake kira tawili ba gora za ka ga wannan kaka ce an yi tawili sai dai idan shi mai faɗar wannan yana kore sifatul aini ne to in zai fito ya ce yana kore sifatul aini to anan ne zaka ce to a to bai kamata ba fassara ma'anar da lazimin ma'anar ba shi yake nuna kore ma'anar ba sai dai idan mutum ya sarraha da kore ma'anar saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce ka ge ka kera jirgin ruwa a bisa kulawar mu da mu wa wahyina da kuma mu wato ubangiji shi zai masa wahayin ga yadda jirgin ruwan yake don haka ubangiji shi ya koya masa yadda zai kera jirgin ruwa din Allah ce wala tukhatibni fil ladina zalamu kada kai magana da ni game da waɗanda suka yi zalunci anan shimfida ubangiji yake yi da cewa za a halaka mutanansa don haka in an tashi halaka su ko meye ya faru kada ya ce komai kaga akwai shimfida anan game da abin da zai faru tsakaninsa da ɗansa inda zai yi magana a game da ɗansa ya rabbi inna wa qala nuhu rabbi inna ibni min ahli zai zo ya faɗi wannan magana to kamar tun daga nan ana masa shimfida duk wanda ka gani wani abu ya same shi to yana cikin azzalimai kada ka yi magana akan wannan innahum mughraqun su waɗanda ake nitsarwa ne a cikin ruwa to ubangiji ya gama bashi umarni ya kuma gaya masa ga yadda duk zai yi zai yi jirgin ruwa in yi jirgin ruwa kuma ga abin da zai iya biyo baya don haka kada ya damu to yanzu annabi nuhu alaihi salam ya je ya fara aikin jirgin ruwa shine ubangiji yake gaya mana na fulk يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما Allah ya ce wa yasna'ul fulka yana ya ci gaba da kera jirgin ruwa kunga ubangiji sai ya kawo mana abin da siga zari wato kamar gashi nan muna ganshi yana yi ba a ce wasa na alfulka ba domin ana so kamar a jiro maka da hoton abin ka ka abin kwakwalwarka gashi nan yanzu yana ta kera sa wa yasna'ul alfulka yana ta kera jirgin ruwan sa. wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min duk sanda wasu manyan mutane da tijai daga cikin mutanensa suka wuce ta gabansa sai su rika yi masa izgili ka duba wannan zai nuna maka cewa dattawan banza ne ba a ce wawayensu ba sai aka ce mala'un su manyan su dattawan idan suka zo wucewa sai a shiga masa izgili yanzu kuma nuhu an gama wa'azin kuma an koma kafintanci an koma yanzu kuma sassaƙa aka koma an gaji wato suna ta masa izgili a yana kera jirgin ruwa Allah zai saukar da ruwa a yanzu wannan ne zai in ruwan da kake cewa zai balle sama da ƙasa shi wannan ne zai zai fitar da kai sai a yi ta masa izgili ana dariya to haka haka haka haka makiya Allah kullun suke wa mu'mini in an ganka kana iltizami sai a yi maka izgili abinda Allah ya ce kai kake yi ka bar gemu an ce gemun dan akuya gemun nan koyi kake da sunnar annabawa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma wani yana kallon ka yana dariya yana maka izgil ka dage wandanka an ce saki wandanka haye ruwan a'a ba ba musulunci bane yace ai musulunci ne yace ai to menene na izgili innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhaku wa idha marru bihim yataghamazun wa idha qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin haka masu laifi kullum suke su yi wa muminai dariya su yi musu izgili su yi musu maganganu dai su bata musu rai fa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min kalimatu kullama anan tana nufin ba wai rana ɗaya abin ya faru ba kullum suka zo wucewa sai an masa wannan izgilin ya zama abin tsokana ana so mu je mu ga mutumin namu kuma yau ina aka kwana sai a tafi aje a yi ta masa izgile ana tsokanarsa ana ta masa dariya to shi ne yake cewa kala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskaro? in kuna yi mana izgili to mu ma muna muku izgili kamar yadda kuke yi mana ma'ana yanzu ku kuna izgili akan abin da ba kuka jahilta kuna izgili bisa wauta da jahilci to za ku ga me zai faru ni da ku wane ne mai gaskiya kuma wane ne zai yi da na sani ni ko ku fa saufa ta'lamuna da sanna za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi waye wata azabar da za ta zo masa ta wulakanci ta wulakanta shi za ta zo waya hillu alaihi azabun muqim wani azaba mai dawwama ta sauka a kansa ko yanzu kuna shakkar abinda nake gaya muku abinda nake cewa zai same ku ni a akhafu alaikum azab yawmin aziz yawmin alim kuna shakkar wannan amma ni bana shakka don haka sai ya jingina maganar ilimin zuwa gare su ya ce fa saufa na bai cewa wa saufa na'lamu ba don shi baya shakka akan abin da yake faɗa su ne suke shakka don haka su ne za su sani nan gaba amma shi ya riga ya sani haka mai kira zuwa ga gaskiya ya kamata kullum ya zama yana da confidence akan abin da yake kai kada wani izgili ko wata sukuriya ta girgiza shi wani saboda izgilin da ake yi masa sai kaga ya aske gemunsa sai kaga ya aske gemunsa kaga sun girgiza shi wani sai kaga ya bar abin da yake yi na sunna din ya koma cikinsu saboda shi baya san wannan izgilin ba zai iya haƙuri ba a to da kissar da magana nan ta annabi nuhu take nuna mana ya kamata mutum mai gaskiya har kullum ya zama yana da confidence akan abin da yake kada izgilin mai izgili ya girgiza shi har ya sa ya sauka daga mabda'insa fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yuqsihi wa hillu alaihi azabun muqim saboda haka azaba mai dawwama tace wannan wannan ruwan da ubangiji zai nutsar da su a ciki domin kamar yadda Allah ce mimma khati'atihim wa ghuriqu wa udkhilu nara saboda haka daga nutsar da su kuma shi kenan aka shigar da su wuta saboda haka suna cikin azabar barzau har alkiyama ta tashi kaga wannan shine azabun muqim din kuma wannan shine wulakancin ubangiji ya nutsar da shi cikin ruwa kuma ya shigar da shi wutar da ba zai fita ba har abada babu wulakanci da ya kai wannan inda ka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu duk wanda ubangiji ya shigar wuta ya gama shiga wulakanci sauraka yanayin da nake ciki yanzu kuna mun dariya kuna ga ina ta sassaka ba ji ba gani wannan ba shi yake nuna cewa wato ina cikin wulakanci ba ko kuna cikin cikin daukaka da mutunci a'a za ku ga waye ne a cikin wulakanci din aha حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن Allah ya ce hatta idza jaa amruna har sai lokacin da al'amarin mu yazo wa farat tannuru tanderu ya barke da ruwa qul nahmil fiha sai muka ce dauki a cikin wannan jirgin ruwa min kulli zawjayn ithnayn tsakankanin kowane nau'i biyu miji da mata wa ahlaka da iyalanka illa man sabaqa alaihi alqawlu sai wanda maganar mu ko mu na azaba ta riga ta gabata a kansa wa man amana da wanda ya riga ya imani wa ma amana ma'ahu illa qalil kuma babu wanda ya imani da shi sai yan kaɗan. ubangiji ya ce hatta wato ya ci gaba da kera jirgin ruwa yana ta jirgin ruwa yana ta kera har ya gama har lokacin da al'amarin mai zo lokacin da ubangiji ya so wannan ruwa na tufa na ya sauka ubangiji ya game duniya gaba ɗaya da wannan ruwa har sai lokacin da ya zo shi yasa ubangiji ce hatta idza ja amruna al'amarin aka jingina shi amru din aka jingina shi zuwa ga damiri damirin da yake komawa zuwa ga rabbil izzati yake koma zuwa ga Allah madaukakin sarki hatta idza ja amruna kuma jingina shi zuwa ga ubangiji dan a maka girman sa al'amarin yafi batun yafi yafi karfin mutum yafi karfin dan adam wannan al'amari ne daga Allah kuma don haka abu ne ya zo daga Allah wa farat tannur wannan jumla malamai sun yi ta magana iri iri iri iri mai yawa a kanta wa farat tannur mai ake nufi da farat tannur wasu ɗauke shi a bisa hakikaninsa a tannur shi ne tanderu da ake yin uh, waina a ciki an san yadda yake to wannan shi ne abin nan shi ne larabar cewa tannur kasan shi wuta saman shi kuma ana zuba abin da ake gasawa to wasu sun ɗauke shi akan wannan ɗin saboda wannan ba ruwa ba ne irin wanda aka saba aka saba gani aka saba ta'amuli da shi wannan ruwa ne na daban ruwa ne na musamman ruwa ne na azaba shi yasa inda ba a zaton shi ma sai aka gaina bulbula wasu suka ce ubangiji ya sanya wa annabi nuhu wannan alama ce ta cewa ruwan da za ka gani ya fara zuba daga sama to na tufa ne don haka maza maza a je a shiga jirgin ruwa da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai don haka kana tsaye za ka ga wani tanderu ya fara fidda ruwa gurin da ake hura wuta an hura wuta kuma ka ga ruwa yana ɓuɓɓuwa ta gurin mai haɗa ruwa da wuta babu shakka ka daga nan za ka samu alamar cewa a je a abin nan kamar siginal ce ubangiji ya bashi sauraka wannan wa fara tanur kamar an bashi wani siginal ne alam ne na cewa in ka ga wannan tanderu to duk ruwan da za yana sauka ba ruwan sama ba ne ruwan azaba ne shine hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha ce to maza maza aje a hawo jirgin ruwa wasu suka ce wa farat tanur ana kamar ka ce hatta idza jaa amruna wa farat tanur wato tura ta je bango wato kafircin su wato kamar uslubi ne kamar laraba da suke ce hamiyal watis idan yaki yayi yaki laraba sukan ce hamiyal watis suna nufin yaki ko balaga sailu zuba to wasu malamai suka ce irin wannan uslubin ne wa farat tanur ma'ana al'amari ya kai matuka tura ta kai bango saura kaga kenan oslobi ne majazi ne ba wai ana nufin hakikanin ba amma babu abin da zai hana mu dauke shi a bisa hakikani din dan ruwan da yazo daga ruwan na ba irin wancan bane ba irin wanda aka saba gani bane saboda haka ubangiji ya iya sanya wannan alama ce da take nuna musu cewa wannan ruwan fa ruwa ne mace tana tana soya waina ko gurasa a gidanta kawai ta ga tanderunta yana ta fitar da ruwa kaga ai tashin hankali ya zo kuma shi yasa lokacin da annabi nuhu yayi addu'a bada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ففتحنا السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر to haka ubangiji ya suranta mana yadda ruwan ya kasance lokacin da annabi nuhu ya addu'a anni maglubun fantasir bawa ya galabaita ya wahala shekara dubu ai ba kadan bace to ubangiji kuma yanzu sai ka kawo agaji ka kawo taimakonka ya yi kiran duk abin da zai yi ya duk irin salon da zai bi na wa'azi ya bi amma mutane din nan ba su ji ba ni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum li litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra amma duk waɗannan salo daban-daban yayi musu a bayyane ya bi su ɗaya-ɗaya yayi musu a fili ya musu jama'a yayi musu wannan duk bai amfanar da su komai ba sai kara bujirewa da bintsirewa ce to an nema magloban fantasir ubangiji an fi karfi na kuma sai ka kawo agajinka ka ba ni nasara a kansu Allah ce fafatah na abuwa ba sama'i bi ma'in munhamir sai muka buɗe ƙofofin sama ƙofofi ka duba ƙofa ɗaya ba ƙofofin sama saboda ka ko ina ruwa ne yake yake zuba ba ji ba gani wa fajjarna al-arda uyunan ƙasa kuma gaba ɗaya sai ta fashe kamar bam ya tashi irin tashin bam ɗin nan to idanuwan ruwa ne kawai kawai suke tsiri saboda haka ga ruwa daga sama ga ruwa daga ƙasa shine faltaqal ma'u ala amrin qadir ruwan sama da na ƙasa sai suka haɗu saboda haka ba mafita to lokacin da wannan ya zo ubangiji ya ce qul nahmil fiha min kulli zawjayn isnay daga kowace irin halitta ɗauki zaujai thnaini wato cikin halittu na dabbobi gaba ɗaya a ɗauki rago a ɗauki tinkiya a ɗauki akuya a ɗauki bunsuru a ɗauki a ɗauki jaki a ɗauki haka dai komai a ɗauki namiji a ɗauki mace a ɗauki namiji a ɗauki mace wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa ahlaka da iyalanka aka ce iyalansa warkon wacce za ta shiga matarsa Eh? farkon wadda take shiga cikin kalmar al'ahal ita ce mata falamma sara bi ahli eh, falamma eh, qada musa al'ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara kaga wa sara bi ahlihi matarsa shi da matarsa amma ubangiji ya kirawo ta ahli wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lilqital min ahlika daga ɗakin da na Aisha ya fita lokacin Allah ya ce da ita ahlinsa. an gane ko saboda farkon wacce za ta shiga matarsa matarsa kuma ta yi imani ba matarsa ta ha'inci da'awa ta ha'inci wa'azin da yake yi ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وركبتي ايماني لشيبا تناها انت tana ha'intar galabaitacce da zai shiga zai shiga musulunci ya zo gurin annabi nuhu sai ta je ta gaya wa manyan gari wana fa wana fa ya bi ya bi mijin nan nawa ita take nuna mutanen da suke galabaitattu ana azabtar da su shine ha'inci wa khanatahuma al din al fil aqida to wa ahlaka da ubangiji ya faɗa yace illa man sabaqa alaihi al-qawl togaciya ta zo sai wanda maganar azabar mu ta riga ta gabata a kansa ubangiji ya yi zai azabta wani wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun to wannan waɗanda duk suka shiga ƙarƙashin allazina zalamu wanda ubangiji ya ce lalle su waɗanda ake nitsarwa ne wannan kada ka ɗauke su a cikin jirgin ruwanka saboda haka wa ahlaka nan kaga ita ta fita duk da ita ce farkon wanda za ta shiga ta fuskar lafazi to amma ta fita da istisna'i illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana ma'ana wannan wawun din atafi ne akan wancan ihmil da ubangiji ya faɗa min kulli zaujai nisnaini da ubangiji ya faɗa adafin adafi ne akan sa ma'ana da wanda yayi imani duka ebe su Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi ba sai ƴan kaɗan ƴan kaɗan ne suka yi imani da shi duk wannan shekarun da ya kwashi yana karantarwa duk wa'azin da ya yi ta yi da hikima da fasaha da ubangiji ya bashi har ake ce da shi khatibul anbiya amma wa ma amana ma'ahu illa qalil har ta kai wasu suna cewa ma waɗanda suka yi imanin da shi ma ba su fi mutum saba'in ba saba'in da yan kai waɗanda ma suka cika jirgin ruwan duk dabbobi ne ma'ana su suka fi mutanen yawa duk dabbobi ne da aka yi ta karatowa an ɗauko abin da ɓera ba a ɗauko shi ba a kawo shi an ɗauko kowa aka tuno ba a kawo shi aka yi ta zuba su suka cika suka cika jirgin ruwan saboda Allah da ƙarshe ya ce waje Allah tahu, humul baki. Aka ashe kina a cikin dangin sama ne waɗanda suka yi imani daga cikin dangin sani. wanda suke kurkusa da shi zurriyarsa su kadai suka yi saura saura ka ubangiji ya ce ka ɗauki waɗannan kuma waɗanda zai ya ɗauka ɗin a ciki ‘yan kaɗan ne domin waɗanda suka yi imani ɗin kaɗan ne وقال قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تقم مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء المغرقين نعم Allah ya ce wa ƙalar kabo fiha sai ya to maza maza ku zo ku shiga cikin jirgin ruwa ir kabo fiha ku shiga ku shiga domin jirgin ruwa shiga ake yi a zauna ba samansa ake hawa ba shi yasa ba a ce wa ƙalar kabo alaiha ba don ce rakiba alaihi to kamar dabba kenan litar kabo ala zuhuriha kaga ala ba fi ba amma abinda shiga za ka yi sai a ce rakiba fihi don haka ce a larabci ba a cewa rakiba safina kakka faɗi haka da larabci kakka ce fulan rakiba safina ce fulan rakiba fi safina ya shiga ya hau cikin jirgin ruwa faƙa larkabu fiha ku shiga ku hau cikinta kowa ya samu guri ya zauna bismillahi mujreha wa mursaha da sunan Allah wanda shine mai gudanar da ita shine mai tsayar da ita yau ubangiji shi zai yi direban wannan wannan jirgin ruwa Ba baya bukatar kuma wani ya ja shi domin ruwan da za a shiga ba irin ruwan da aka saba ba ne. dan haka dan adam anan ba yadda zai yi ubangiji shi zai gudanar da ita shi kadai shi kuma zai da tsayar da ita bismillah bismillah wa mursaha a wani gurin Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana abinda aka ce annabi nuhu alaihi salam shi da mutanansa su faɗa fa idastawaita anta wa man ma'aka fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qaumi adh-dhalimin wa qur rabbi anzilni mubarakan wa anta khairul munzilin wato Allah ya ce da shi idan ka daidaita kai da waɗanda suke tare da kai alal fulki kaga anan saboda an ce istawaita sai aka ce alal fulki ba kalmar rukubi aka yi amfani da ita ba faƙul alhamdulillahi allazi jana ka ce to godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tseratar da mu min zalimi na daga mutanen da suke azzalimai wa qur rabbi mun munzalan mubaraka ka ce ya ubangiji ka saukar da ni masauki mai albarka an anta khairul munzilin kai ne fiyayyen mai bada masauki ubangiji ka ɗora mu cikin wannan jirgi ka tseratar da mu ka kuma saukar da mu masauki mai alkhairi masauki mai albarka domin kai ne fiyayyen mai bada masauki saboda haka ya su su shiga cikin wannan jirgi da sunan Allah kowa ya bismillah ya shiga inna rabbi lagafurur rahim ce lalle ubangiji na mai gafara ne mai jin kai mai gafara ne mai jin kai saboda haka abin nan da yayin halaka waɗannan mutane baya go baya abin nan baya sabawa jin kansa baya sabawa gafararsa domin mutanen da aka shekara 950 ana musu wa'azi ai an daga musu kafa da yawa an ba su tazara da yawa an tausaya musu da yawa amma ba su ji ba saboda haka ubangiji wannan halakar wanda ya yi musu baya kore cewa shi mai gafara ne shi mai jinkai halakar da su baya kore cewa shi mai gafara ne mai jinkai kuma wannan shi zai nuna maka al'amarin ubangiji haka yake wanda ya nemi a jikansa ubangiji ya fi kowa jinkan bawansa rahamar ubangiji ta fi kowa kusa da mutane wanda ya nemi gafara ubangiji ya fi kowa gafara wanda kuma ya ce a tsiya yake nufi to zai ga kuma tsiya haka ubangiji yake inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim sari'ul iqabi mai saurin uquba sannan kuma laghafurur rahim mai gafara ne mai jinkai don haka ubangiji duk yana da wannan yana da gafara yana da kuma jinkai yace wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal anan ana suranta maka yadda abin kuma ya kasance gashi yanzu ruwa ya sauka sama da ƙasa kamar yadda Allah ya gaya mana sama ta kece da ruwa ƙasa ma ta kece da ruwa ko ina kuma ruwa ne yake fita ruwan ƙasa da na sama duk sun haɗu don haka ga ta nan a cikin ruwa tana tafiya fi maujin a cikin igiyar ruwa wato ruwa yana tsiri yana sama saboda iska da take tasowa ruwan ya zo tare da iska sama da ƙasa kuma sun haɗu ruwan yana tsiri ga ta nan tana gudu fi maujin kaljibal a cikin igiyar ruwa mai kamar duwar watsu to kaga anan ai ya wuce jirgin da dan adam zai tuka na dan adam zai iya tuka wannan jirgi yana gudu fi maujin kuma tajri ba wai a hankali ba tana gudu da su fi maujin kaljiban wanada nuhu ibnahu sai annabi nuhu ya kirawo ɗansa ya ya bunayya ya kai dan karamin dana irkab ma'ana ka hau tare da mu wala takun ma'al kafirin kada ka kasance tare da kafirai kaga a cikin wannan magana ta annabi nuhu alaihi salam ga ɗansa ya nuna cewa ɗan nasa kusa yake da jirgin ruwa ba nesa yake ba yana kusa ta yadda in yayi magana da shi har zai ji har shi ma ya bayar masa da martani irkan ma'ana zo ka hau tare da mu cewar da yi zo ka hau tare da mu kuma ya ce wala kuma ma'al na kada ka zama tare da kafirai yana nuna mana kenan annabi nuhu alaihi salam yana tsammanin ɗan nasa mumini ne musulmi ne da in ba musulmi bai ce zo ka hau tunda cewa aka yi illa man sabaka alaihi alqawl wa man aman wala tukhatibni fil ladina zalamu tun can baya Allah ya ja kullansa kada ka yi magana da ni game da waɗanda suka zalunci kansu da kafirci inda ɗansa kafiri ne ba zai ma ta shi ba dan me bai kira matar ba ai kaga bai kira matarsa ba ya nuna tana can cikinsu tunda ita an ce ga ruwa ya barke annabi nuhu da mutanen sun je sun kafirai kuma suna ganin aidin shirme wannan ruwa ina za ka ɗansa ya ganshi kusa da jirgin ruwa zai yi tsammanin ya zo ya shiga shi ma mumini ne kamar yadda zahirinsa ya nuna sai ce ya bunai irkan ma'ana hawo tare da wala takun ma'al kafiri kada ka zamo tare cikin kafirai wana da nuhu ibnahu wa kana fi ma'azilin annabi nuhu ya kirawo ɗansa a lokacin ya kasance a can gefe guda shi kaɗai. ya bunai ya kai ɗan ƙaramin ɗana tasgirin ibnu anan ya yi tasgirinsa don shafaka don tausayi ya nuna tausayinsa gare shi tausayin uba ga ɗansa irkan ma'ana hawo jirgin da tare da mu wala ta kuma alkafiri kada ka zamo cikin kafirai kala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alba sai ya ce ai shi zai je ya fake a gurin zai je ya fake a jikin duwatsu a inda a dutsi ya asimu homin alba zai kare shi daga ruwa sa'awi ila jabal ya ce zan je in fake ga wani dutse ya asimu ne min alma ya asimu ne min alma ɗin zai zama sifa ce ta dutsen wato dutsen da zai kare ni daga wannan ruwa zan je in fake zuwa ga wani dutsen da zai kare ni daga wannan ruwa kaga wannan magana tana nuna kafiri ne tana nuna kafiri don da ya gaskata annabi nuhu da ya zo ya shiga kamar yana karyata annabi nuhu ne cewa ya zo ya shiga cikin jirgin a wanda jirgin ruwan za a tsira wanda bai shiga ba zai tsira ba kaga ya karyata shi karyata annabi kafirci ne sannan kuma ya masa uquqi wato ya saba wa ubansa wanda shi ma babban laifi ne sannan kuma ya wautar da hankalin annabi nuhu alaihi salam ya dauke shi a matsayin wawa kamar yana cewa yaushe za ka je ka shiga jirgin ruwa ko wancan dutsen ka je ka fake ke nan wanda dutse zai iya fake shiya kuma zai je ku kakaba kanku a cikin jirgin ruwa da dabbobi ta kamar yana nuna cewa wauta ce wannan sa'awi ila jabalin ne min alma haka magana ce wannan ta kafiri ta marar biyayya ga iyaye ta wanda yake ganin abin da annabi nuhu yake fada wauta yake yi annabi nuhu ya ce da shi qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim a yau babu wani wanda zai samu mafaka al-asim anan ko dai ya zama asim fa'il bi ma'ana maf'ul ma'ana la ma'suma min amrillah illa man rahimahullah ko ku asim ya zama min babihi babu mai iya katange ka daga wannan azaba daga al'amarin na ubangiji shine wannan ruwa illa man rahim sai wanda ubangiji ya ji kansa shi kaɗai ne zai samu kubuta ko babu wanda zai kubuta sai wanda ubangiji ya ji kansa ya kubutar da shi to kaga wannan magana da annabi nuhu alaihi salam yake yi ba lalle ne yayi ta da niyyar cewa dan sa din nan ya kafiri ne ba fa tunda illa man rahim bai ce illa man rakiba safina ba illa man rahim ta yi in ka je ka ka fake ubangiji ya tausaya maka ka abin nan amma fa al'amarin babba ne ubangiji kawai shi ke tsirar da mutane suna cikin wannan tattaunawa ba su gama ba wa hala na al-maut sai igiyar ruwa nan da nan sai ta shiga tsakaninsu ruwa shikenan bai san ina labarin ɗansa ba kuma ya dai gaya masa cewa a yau fa in ba ka shigo nan ba babu wanda zai iya tsirar da kai bai jiya zai ce ba me ya faru me ya faru hala na al-maut ma'ana ba bai ma ga ba su ma gama magana ba ruwa ya shiga tsakaninsu igiyar ruwa fa kana min al-mughraqin sai ya kasance cikin waɗanda aka nutsar Allah ya ce wakila wakila ya arzu bula'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiya al-amr wa qudiya al-amr wastawat 'ala al-judi وقيل بعدا للقوم الظالمين na'am wakila kuma sai aka ce ya ardub la'ima ma'aki ya ke ƙasa ki haɗiye ruwanki wa ya u akli'i ya ke sama ki kame ruwanki wa ghaidal ma'u nan da nan ruwa aka kafar da shi wa qudiya al'amru aka zartar da al'amarin wastawat 'ala al jirgin ruwa ya daidaita akan dutsen aljudi wakila kuma aka ce bu'dan lil qaumi zalimi nesa da rahama ta tabbata ga mutanen da suke azzalimi ka duba ubangiji duk ya nade kissar abinda ya faru gaba daya bayan ruwan ya tsamari ya hade kasa gaba daya ubangiji sai ya hade kissar gaba daya sai aka nade ta cikin waɗannan jumloli waɗanda suke cike da fasaha suke cike da fasaha shi yasa zaka samu malaman balaga in suka zo daidai wannan gurin sai su yi ta sukuwa sun samu fagen da za su yi sukuwa ta balaga ƙarfar littafin miftahul ulum na sakkaki za ga yadda ya tab sukuwa akan waɗannan ayoyi yana fitar da irin fasaha ta balaga ta ma'ana ta bade ta menene muhassinatul lafziya ko muhassanatul lafziya daga cikin wannan wannan ayar guda ɗaya? haka nan ka samu zamakshari a cikin littafinsa Alkashaf? haka shi ma ya kusa ya samu filin sukuwa waƙila sai aka ce waye ya ce ubangiji wannan abin da yake faruwa ba ƙanƙani ba ne don haka da kaji waƙila ba sai an gaya maka waye ya faɗa ba sai aka ce waye zai ce ubangiji shi zai ce wanda zai saki wannan ruwan sama da ƙasa shi ne zai iya tsaye da shi don haka ba ma sai an gaya maka waye ya ce ba waƙila sai aka ce ya ardo ya ke ƙasa ba a ce waƙila lil ardi sai aka ce ya ardu hadda wani kira wato aka aka suranta ƙasar a matsayin wani wani abu mai hankali da ake kiran sai ansa ya ke ƙasa ibla'i ma aki ki haɗe ruwanki Ya sai aka ce ƙasa ta fara haɗewa a ce sama ta riƙe mana ruwan ta ina ya fara ta ƙasa wa fara tannur ta nan ya fara sauraka sai aka fara cewa to daga inda ya fara kuma ya tsaya daga nan wakila ya ardu bla'i ma'aiki ki haɗiye ƙasarki domin in ba ki haɗiye ruwanki ba na sama in ya zo zai ci gaba da toroko yana abin nan amma in kika haɗiye shi kenan na sama in ya zo ya samu gurin da zai wuce don haka ki haɗiye ƙasar kuma ka duba ruwanki ka duba ta'abirin ibla'i ki haɗiye lokacin da ka sa abinki a baki ka tauna ba abin da ya fi sauƙi irin ne irin haɗewa haɗewa ita fi komai sauki. taunan ma ta fi ta wahala ballantana zuwa neman abincin za a zo ga gyara shi ga dafa shi ga abin nan amma da ya zo kayan kiloma ka kai baki ka tauna duk taurin abincin da taurin naman don da ya taunu haɗewar mai sauƙi ce ibla'i to sai ubangiji aka yi amfani da kalmar ibla'i don a nuna maka gaggawar abin duk da wannan ruwa da ake ganin ya haɗiye duniya gaba ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka ce ta haɗiye shi yadda ka san za ka haɗiye loma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a nemi ruwa a rasa ƙasa ta bushe wa ya sama ukla'i ke kuma sama riƙe riƙe abin kike zubarwa na ruwa mai yawa aqli ki rike shi wa ghida alma shikenan sai aka kafar da ruwa ba tare da an ga maka wane ne ya kafar ba aka kuma kawo maka fi'ili wanda yake abin nan wastawat ala aljudi kuma jirgin ruwan yaje daidaita akan eh wa qudiya al'amru aka gama zartar da al'amari an gama halaka na halakarwa an tsiratar da na tsiratarwa wa qudiya al'amru wastawat ala aljudi ita kuma jirgin ruwa ta je ta daidaita akan akan aljudi wanda yana nuna maka ta tsaya tsayuwa cikin nutsuwa domin istiwa'i yana nuna cewa babu wani tangal-tangal wasu sun ji jiki a'a kuma sannan a jikin dutse ta yadda ba za ta yi gaban mutane kuma za su samu saukin sauka daga cikinta judi din nan malamai suna ta faɗar wasu ce dutse ne a musul wasu ce shine tur wasu ce dutse ne tsakanin iraki da kaza kowa dai yana faɗar inda wannan dutse yake an fi faɗar cewa yana tsakanin yana armenia da ƙasar ƙasar iraki wastawat ala aljudi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin sannan kuma aka ce nisan rahama ya tabbata ga waɗanda suke azzalimai Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allah madaukakin sarki ya sa abin da muka faɗa daidai bamu ladan sa abin da muka kuskure Allah ya fi